الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأ اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدقدقت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاشعة البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمه بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مساعدتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي الى دار السلام المبشر بما فيها من التبديل والاكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وولاة العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin سيكي wata cikin السعر sa da tausayinsa da ya hada fuskokin mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallacin da ake wa lakabi da masallacin shahidi shek jafar mahmud adam kano wanda yake wannan anguwa ta cikin murtala a kuma cikin wannan babban birni na kano kano ta dado gari jalla babbar haifa tumbin giwa yaro ta ta ta ko da ne ka zo an jika kuma wata magana gaskiya ce duk abin da ka zo da shi kano sai ka samu wanda ya fi ka shi a kano idan ka zo kano da sunna da karatun qur'ani akwai professional ahadin sunna da gangaren gangaren masana qur'ani da za su koya ma qur'ani idan ka zo kano da bid'a da shirka akwai jingima jingiman yan bid'a da bid'a ina addu'a wannan taro na ma Allah ya sa masa albarka kamar yadda muka sani a yau muka daura aure tsakanin Muhammad Buhari da kuma ya a wajen shi shugaban kungiyar jama'a shi zarar turbida a kafa suna na tarayyar Kano babban limamin wannan masallaci shugaban hukumar alhazai ta jihar Kano shugaban izalar jihar kano shugaba na sashen karatar da addinin musulunci na jami'ar alƙalar farfaraito na makarantar manarun islam da tafizul qur'an darakta na ilimi na ƙungiyar izala ta tarayyar najeriya baki daya babban darakta na manara development project na ƙungiyar jama'a tijjani bid'a wa iqamatu sunna fadilatul doktor imam عبد الله الثاني الباكستاني المكي المدني الكندي الكشمالي الدولي to ina biya wannan tare na mu Allah ya kara masa albarka kuma taron ba mu talakawa ne zalla a ciki ba shugabannin mu suna wannan wuri mai girma gwamnan jiha muna tare da shi a wannan wuri sannan ya ɗebo mana duk wasu gingima gingiman ima jagorori na ɓangarorin addinin da ke karkashin gwamnatin ya zo mana da su babban mai ba shi shawara ta fuskar addinin musulunci ali ba ba a zama lafiya babban kadan mai hijira ibn kura da manya-manyan mukarrabai da manya-manyan dakaru na gwamnati duka an zo da su to muna addu'a wani taro Allah ya kara masa albarka kamar da mana Abubakar Giro faɗa ba kowane gwamna yake yi zuwa ya zauna a wajen wa'azi ya saurari wa'azi ba idan ka ga Allah zai baka matsayin janna kuma ka zauna ka saurari wa'azi Allah ya so da alkhairi sai ka gode wa Allah wannan zuwa ta kano ina addu'a Allah ya kara zaune da ita lafiya ba dogon wa'azi zan yi ba amma da aka yi da zungurukin matasa da suka faru a wannan wuri ina so in jawo hankalin ku matasa a kan wani abu da yake da muhimmanci wani haɗari da ku matasa suke fuskanta a sanadiyar wannan kuma jihohin da ke fuskantar wannan hadari kasa da ke fuskanta menene wannan shi ne shaye-shayen muggan kwayoyi da suka yaɗu a cikin matasa wannan abu ne da yake da hadari kwarai da gaske kuma mun fahimci akwai waɗanda da gangan ake turo waɗannan kwayoyi daga wani ɓangare na wannan ƙasa zuwa wannan ɓangare na ƙasa da muke ciki akwai network na wasu marasa imani marasa tsoron Allah da waɗannan ƙwayoyi ake raba su ta hanyoyinsu su kuma suke amfani da wa'annan dama suna ainihin lalata mana kwakwalen matasa kuma daga jihohin da ake target a nan najeriya ake bukata a lalata kwakwalen matasa akwai waɗannan jihohi da abinda musulunci yake da ƙarfi a ciki akwai jihar kaduna akwai jihar kano akwai jihar jigawa akwai jihar sokoto akwai jihar zamfara akwai jihar katsina akwai jihar kebbi waɗannan jihohi suna daga jihohin da ake targeting me yasa ake kokarin a ga an lalata kwakwalen matasan mu domin idan haka ya haɗu shaye-shaye a tsakanin matasa to rashin tarbiyya zai faru a tsakanin matasa matasa za su zama ba su da kunya idanun su zai bushe matasa za su zama za su iya cin mutunci masu mutunci za su iya cin zarafin wato dukkan wani mai daraja a cikin al'umma daga nan ta'addanci zai yawaita a cikin al'umma sannan wannan al'umma za ta zama ta mutu murin domin ɗaukawa ƙwaya bai iya sallah a kan lokaci ɗaukawa ƙwaya bai iya sana'a ɗaukawa ƙwaya bai iya hajja ƙur'ani ɗaukawa ƙwaya bai iya neman ilimi ɗaukawa ƙwaya bai iya zama likita bai iya zama injiniya ɗaukawa ƙwaya bai iya zama masara a jami'a ɗaukawa ƙwaya bai iya kasuwanci ɗaukawa ɗaukawa ɗaukawa ɗaukawa ɗan ƙwaya ne idan aka riga aka koya wa ayyan mutum kwaya to an riga an gama da al'ummar mu abin da ya saura shine watan bakin cikin mu ya kama sai mu gina na da zai kama Allah ka tsare mu ka tsare al'ummar mu kuma abin bayan shi akwai 'yan siyasa da suke ƙara taimakawa wajen yada waɗannan shaye-shaye kujayen kwayoyi ake lalata matasa tsara take ƙaruwa da rashin tarbiyya a tsakanin matasa Allah ka tsare mana matasan wannan al'umma saboda haka ya ku matasa ku zauna cikin hankalin ku da tunanin ku ku gane cewa mai maunar ku zai dora ku akan hanyar tarbiyya mai kaunar ku zai dora ku akan hanyar da za ku zama wani abu nan gaba a cikin rayuwar ku amma duk lokacin da ya zama na za a yaɗa shan miya don ba yayi a tsakanin ku to al'umma ta gama lalacewa shan kwaya yana da matsaloli da yawa matsala ta farko yayin da ɗan adam ya sha kwaya to kwakwalwarsa da kwakwanci na tunanin sai kan shi a wannan lokaci daga matsalar da zai fara samun shi ne bai san abin da zai faɗa ba sai su zai zama bai da binzani daga sanda kai da ka zama ɗan kwaya ka sha kwaya ka dubu ba wanda ya fi ƙarfin ka zage shi ba wanda ya fi ƙarfin ka tuna tunce shi ba wanda ya fi ƙarfin ka fi zarafin shi za ka iya fitowa ka zagi duk wanda ka gada Har sai ka bai da binzani a wannan lokaci shi kuma harshe da kuke ganin shi yana da hatsarin tsare da gaske shi ya sa a duk gaɓar da ɗan adam yake da su babu gaba da Allah ya masa marfi da za a sa sabo a kulle a rufe kofar a sa sakata sai harshe da idanu saboda hatsarin su a jikin ɗan adam babu wata halitta Allah da kasance shi a sa ta gidan kurkuku a kulle da gaban harshe domin yayin da harshe ya gano magana ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ɗaya daga cikin zai faɗi kalma yana ganin kamar karamar kalma ce alhali wannan kalmar ta isa ta ingiza shi zuwa wutar jahannama shekara saba'in a tarbiyyar kalma ɗaya da ya faɗa ta isa ta nisantar da shi da ubangiji sama da nisan da ke tsakanin mafita rana da faduwarsa to yayin da ɗan adam ya zama hankalinsa ya faɗi ta zai gara komai alhali ƙur'ani mai girma daga cikin abin da ya a kan akan ayi takatar kan da su akwai mai a ciki akwai harshe a ciki idan kuna karanta alƙur'ani mai girma Allah ne zai gana akan harshe sai yace ya sanya harfin da za a rike harshe da shi ya za mu gane wannan Allah madauke sarki yace alam naj'al allahu aynaini alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatain وهديناه النجدين الله يسي علم نجي الله في عينين أشير مسيح ولا هذا كده نجي ده جيبا في الله يسي ولسانا بحرشي وشفتين da labba guda biyu double gate da za a jawo a kulla harshen saboda kare ban barma shine alam nabi Allah ya ainai wa risalan wa shafatain alqur'ani mai girma yake gura mana dukkan da kai idan zo da cikin bakin akwai mala'iku da Allah ya aje domin su rinka rubuta wannan kalma a sanadiyar wannan ne Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma da ya zo yana magana akan kalmomin da ɗan adam suke faɗa sai ya ce wa inna alaikum la hafizina wa inna alaikum la hafizin كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إذ يتلقى المتلقيان ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد أفرأيت الذي كفر بآياتنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يوى يوى أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا هذا كتاب لا ينطق علينا هذا كتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون أم يعلمون أن لا نفوت أم يعلمون ولا نسمع ونجواهم أم يحسبون أننا لا يحسبون أننا لا نسمع ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون da yi ne abin da ta Allah ya sa mana yake sun rubuta Allah ya ce ma yarfi min da adam zai furta illa da zai yi raƙobin ake face tare da shi akwai mala'ika da yana wurin yana halarce ko mala'ika sai ya rubuta abin da ka mutu a wannan lokaci ba raƙibin wa atidun ba raƙibin atid annatu wal mal'u asifa wal mawsuf shi yasa wata mutum yana iri daya annatu yatba'u mal'utan في رده ونسبه وجره wa وتنكيره وتعريفه وتنكيره abinda wannan yake nuna maka shine duk sanda za ka yi magana ka san me za ka faɗa a wata aya Allah ce Allah ya tabi na na na na kuma wasu rahu da na jihar shin ko suna tsammanin da musan gana wasu da musan shirin su ba Allah ya ce bada wa rukun na da zaihin ya fi gona dukkan wani da adam suke faɗa a ɗaki suke ko a waje ko sun kulle a cikin ɗaki akwai ɗan aikan mu suna rubutawa in ji Allah madaukakin sarki Allah ta bani iko furta alkhairi domin a rubuta mana alkhairi a wannan aya Allah madaukakin sarki yace hadha kitabuna yantiqu a lokacin haqq sai ce inna kunna nastantiku ma kuntum ta'malu lalle ba mun kasance muna rubuta dukkan abin da kuke aikatawa duk abin da kuke faɗa muna rubuta wa da Allah madaukakin sarki ya sa dan adam dole ya san kalmar da za ta fito daga bakin shi to yayin da ka sha kwaya ta bugu ba za ka san kalmar da ke fitowa daga bakinta ba kana iya yi matar da take uku ba tare da kasani sani ba kana iya yi zakin tsoho ba tare da ka ba kana iya cin magana da za ta zama da ba'i cikin al'umma ba tare da kasani ba saboda harshe da baki bai da control a jirewa da lokaci bala'i na shan kwaya na biyu yayin da ka sha kwaya yakan rufe tafarki na dan hankali na dan adam duk dan kwaya zai zama bai da hankali to shi kuma rashin hankali yana da hankali daga lokacin da aka ce ba ka da hankali to a lokacin za ka zama kai da dabba sun zama daidai a wannan lokaci sai wani lokaci ma dabba ta fi ka hankali da wanda malamai suka ce san kwaya dabba ta fi hankali ya za ku gane wannan idan kuna karanta alƙur'ani mai girma za ku ga ayoyi da dama da Allah madaukake sarki yake sabanta mana mayar hankali da dabba qur'ani yake inna sharra dawabi inda Allah inna sharra dawabi الحق عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها نعم أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أنا مرة كنت قلت إلا شر الدواب عند الله لما وفي شر حديث أشياء لكم الله mafi sharri a cikin masu tace وما kasa وما kuke وما Allah وما ce وما ne وما da suka haɗa wasu sifofi guda uku a cikinmu eh a cikinmu su ne waɗanda ba sa ji albukumu sannan dogaye ba sa iya magana har yanzu da gani ba annabi na la ya aƙali ba waɗanda ba su da hankali Allah ya ce waɗannan su ne mafi sharri a cikin duk halittar da Allah ya da kuke da ƙasa kenan kwaya tana iya mai da kai ka koma cikin mafi sharrin halitta Allah da kuke zargi Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama haƙiƙa mun halitta domin mu tura zuwa wutar jahannama kafiran min al-jinni wal insi da yawa daga cikin mutane da aljanu da Allah ta dauka sarki kamar an ce da Allah ya fi tsaye Allah ya ce da mun qulubun la yastazuna biha suna da zuciya amma zuciya ba ta da fahimta daga lokacin da ka sha kwaya zuciyarka za ta rasa fikihu a daidai wannan lokaci wa lahum adanun wa lahum a'yunun la yusiruna biha suna da idanu amma ba sa gani da idanun daga sanda ka sha kwaya ta bugu idanunka zai iya bambanta maka tsakanin alheri da sharri ولهم آذان لا يسمعون بها ga su da kunnuwa tangara tangara amma abin dan kai ba ta ji da wannan kunnuwa yayin da ka sha kaya ka dubu kunnan ka zai iya bambanta maka tsakanin alheri da shari idan ka tangara wannan shine bala'in kaya saboda hankalinka ya rabu da kai hankalinka ya gushi a daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci kana iya kin kai a daidai wannan lokaci kana iya zagin babanka a daidai wanda lokaci kana iya kidnapping babu wani ta'addanci a duniyar ɗan ƙwaya da zai yi ba a daidai wanda lokaci za ka iya rapid na macen da ba ta je ba ta gani ba wannan ne dalilin da yasa hanyoyin bugarwar aka haɗa su yanzu a cikin matasa akwai masu shan bula da ashana bula idan aka mata min da ashana sai a sha sai ya zama matashi ya fara fiki-fiki da ido ya zama ɗan bala'i a daidai wannan lokaci akwai masu shan ruwan kasa a mata min da kashin ka dangare kashin kadangare irin farin kashin kadangare nan da yake cikin katanga idan aka yi mis da ruwan kwata ka ga ba yana shan ruwan kasa da kashin kadangare ai an hauka akwai masu shan fetur za a zuba fetur rabin dalar a girgiza a girgiza sai ya ɗauki kumfa sai ya sa baki ya zuba ya zuba ya zuba can matsalaci sai ka ya fara tari sai ya fara bulinki bulinki da ido a daidai lokacin sai ya rinka jin duniya tana sama tana ƙasa sai duniya tana bolting and bolting and bolting akwai waɗanda suke shaƙar karfin wannan ruwa fari da ake yi domin share rubutu sai a shaƙa don abubu akwai waɗanda suke shaƙar shalisha wata mata tana share ɗakin ta ta daga katifa ta samu kwanson shalisha saboda rubuta goma sha takwas yaron shi kaɗai ya shaƙe shi in ka ga yaro da hankici a halin yanzu a hannun shi na da aljihu za ka samu shalisha wacce ake don fashin keke sai su matsa ta a jikin hankici in suka matsa ta gaba daya sai su nade sai kaga da yana sa hannu kamar yana share hanci ne ba share hanci yake ba yana tuntura ne idan ya zuka ya zuka ya zuka ta ratsa shi da za a rika duka shi da sanda sai ya zuka ran sanda a sama amma ba zai zuka sai sanda a jikin jira sai lokacin da ya dawo hankali da kwashe shi a asibiti da shi don ba zai iya tashi ba amma sanda ake tikar da kwayar take jikinsa a wannan lokaci ba zai gane ganewa ba akwai waɗanda suke sai sukur dayar a masa mis da ana duk shi ma yana bugarwa kaga yaro ya bugu ya canja ya zama abu daban akwai masu shan maganin da ake domin mura a dubu masu shan danalin da kokalin da tantalin da haukalin da sakarkalin suna nan yin yin da dama da aka yi su wanda matasa suke sha abin ban mamaki har da mata mace guda ɗaya ta juye don gani kwalifar danalin karen guda biyu ko uku a cikin kofi ta sa kankara tana sha in ta gama sha sai ta sa gajeren wanda ta ce za ta daku da uwarta in ta gama sha sai ta sa jin ta ce za ta daku da uwar mijinta in ta gama sha sai ta zama yar bala'i da a cikin za a rubuta za a yi ta a wannan lokaci saboda bala'i da aka addafa a cikin al'umma waɗannan abubuwa duka gaba daya suna raba ɗan adam da hankalinsa wata mata ta kira ni a waya daga Abuja wallahi sai da ta sa na zubar da hawaye sai ta riga mata malaka ta addu'a na shiga bala'i nace me ya faru kashe ɗana mun kashe masa kuɗi mun tura shi turai ya je yawo karatu karatu mai tsada ya dawo karatun da zai amfani Najeriya ya amfani al'umma take wannan yaro mun saba masa aiki da zai rika kaisa ya rika iyali abokai suka koya masa shan kwaya take wallahi ba da yanzu yaro idan ya kwanta da safe ya fara bacci ba zai tashi ba sai da daddare sai rana ta faɗi in ya tashi ya yanka ya sa riga ya ɗaure sa zai fita zan je ya kwano shaye-shaye in ya kwano shan kwaya da zai dawo ba sai da asuba ta ce alamun da zan gane ya dawo da asuba in ji an da ka banza da mota to sai in gane cewa ya dawo da haka za a buɗe masa ya shigo in ya shigo a guje ya sake faduwa ya kwanta ya rinka bacci ba zai tashi ba ba sallar asuba ba azhar ba la'asar ba magariba ba isha sai gare kuma ya sake komawa shan kwaya ta ko abinci bai ya rame ya bushe ya kanjame sai ka ce mai kanjamau sai ka ce mai tarin fuka bakin ka dan ya bushe da ka ga shi abin tausayi ta ce saboda tausayi na uwa zai ɗan yi jama'a na dankali da wake da yar hanta in aje maki a bakin gado can da fitsari zai tada shi yana tambaye shi gaban daki in ya fito ya ga kula sai ya ɗan ɗiba ya ta ce domin misali ba ya za mu tafi rayuwarsa ta ce da wannan muka samu ya ɗan fara cin abinci ta ce ana gafa gaba da tafiya da addu'a na shiga da layi ba san yadda zan yi ba wannan shi ne dalilin da yasa kuke ji a ce muku yaro ya yanka rabansa ta ji an ce yaro ya yanka uwarsa ta ji an ce yaro ya ce kere da ruka ta ji an ce yaro ya yi wa yarinya fado ya yanka ta ta ji an ce yarinya ta kace mijinta ta ji an ce yarinya mace a gidan miji tana so ya ta ɗauko ta raka wa kishiya ta ɗauko ta akwai wacce kishiyar da tsohon ciki ta sha kwaya ta bugu ta ɗauko ba ta jaba wa kishiyar a ciki da jariri da ita yau suka mutu gaba da yawa da lokaci wannan wani irin bala'i ne mata matasa kwaya mata aure kwaya yanzu abin ya lalace har da ba mutum ya kai shekara tun bai sai mutum ƙaya za a kawo raba cikin ayyukan wannan bala'i da ke cikin al'umma idan ba ta kasa masa birki ba to al'ummar ne ba san inda za ta je ba nan gaba shi yasa da Allah ya zo kusanta waɗannan marasa hankali sai ce ulaika kal al'am bal hum adal ya Allah ba zo Allah ya ce ulaika kal al'am waɗannan kaman dabbobin gida suke me yasa aka kusanta su da dabbobin gida ba a kusanta su da dabbobin gida ba kaman tinkiya suke kaman akiya suke me yasa aka kusanta su da dabbar gida saboda dabbar gida ta fi dabbar gida hankali in kana neman sakara a duniya sami dabbar gida yanzu mafarauta idan suka kashe biri suka yanka shi a wurin to kan birin da kawashin da fatar sai sun binne don idan ba su yi haka ba duk birnin da ya zo wani da zai kara zama a wurin ba gefe ba na ya kama da wuta sai ya yi ne sai ya shafa ya bata ruwa biri ke na saboda zafin da yanzu yana da hankali amma tun ke an kana da tumaki guda goma sai ka kawo ne suna kallo ka yanka suna kallo ka fere. suna kallo ka sarga ta suna kallo ka wanke suna kallo ka daura tukunya suna kallo ka saka ta suna kallo ka zuba mai suna kallo ka koya suna kallo ka ba da su suna kallo amma za ki gudu ba za ki gudu ba me yasa wasu suna ganin matsalar da ta shafe su ba to ba to ko dan kwaya daidai yake da irin wannan ya ma mana jirgi sai ka ɗaya kawo gobara za ta tashi a cikin gida a ce ka ji ka gudu ya ce gudun na a ce gobara ce ya ga musu gobara da wannan security ba ne saboda ba cikin hankalin ke ba wanda zai iya bambance tsakanin dare da rana ya za a iya gara ita yake yan kawo biyu ko abu sun sha sun buge sai yake tambaye da ya za a dare da ko rana ne sai da ya kalli kuka ko za a gari ne ba ko a gari ba sai dare da ko rana ne sai wannan ya sha kalli a cikin bai ta Allah ya sani Pakistan abin da zai ba su mamaki dan kwaya ko ya yi karatu su ne su dan kwaya don ka kasa na gidan gidan masallaci suna kira yi kusa da dan kwaya zo ya ta kwaya tilis yana ne ya kalle zai ce assalamu alaikum to su san dan kwaya ne kika rage shi garin gaskiya ya shi na ce muku assalamu alaikum suka yi banzari sai ya rasa ji ne assalamu alaikum sai kare sai ce a sai babu magana ai ba ba qur'ani ya ce ai kila na gurur ji un farji ya kace ta ya ta ta qur'ani ya ce har aya hadis amma da yake dan kawa ne yana da dan kawa sai yana dan kawa yana da dan kawa Allah ka gafar ta sai Muhammadu Rasul Daura Allah ka ji kansa da mutum da kamar da haka yana tafiya masallacin dawo a nan cikin garin Kaduna a sai ji ana ta hayanai da yan haji ya ya ce mai ke faruwa aka ce zamar tamar da wani ɗauka ya ne ya zo masa fasawa ba da gudu ya ce ɗauka ya ne ya ce kuma ce zai tafi wanda ba aka ce ana zamar tamar da ɗauka ya kuma don da zai zai ba ta masa tamar da lokaci ne ma da gudu ya ce da rikicin da ake ai ayar zuwa masa ya tafi sai aka ce a shigo da shi ya suka da shigo da shi ga da ba mara mara da yake mara mara da yake da yake ba shi ba shi sai aka yi ga wasu ba shi ga yake ana zama kamar tambaya ta yi kace idan mata suna muka wanke da dukkan leda yake na kai da jin wata tsara ko tsarin nan daga wakin nan ko daga dukkan wannan yake da kai kanka yake ka bayar ka yake ya sai aka ce maka mutum ɗan kwaya ne duk ɗan ɗan ne ya karfe mamaki in ba ka sai ka ce yana shan kwaya ɗan kwaya ne duk da ya maka karfe mamaki saboda ɗan kwaya shi ba su ganda da zai yi masa ba ba su ɗan da zai yi masa ba ba kasashen da zai yi masa ba shi yasa ba da la'i kamar Allah ya rabe ku da shugaba kwaya ɗan kwaya Allah ya rabe ku da shugaba kwaya shugaba da wanda Allah ya rabe ku saboda yau kirgar gobe da ba kakar kirgar da wanda biyu da ta wasu zuka tawa wai ana zuka wai ya kan ji ƙara wai ƙara da da biyu ɗin da ya ko da waken ne ko san me ya faru akwai wani mahaukaci wani tafaɗo ya kan ɗan ya sanka haka in ana yin tafi sai ya zo ya sanka kusa da mara da yake an san bai dukan kowa bai cutar da kowa sai a ƙale shi sai a tafi tasiri a tashi ma'aikaci ne kuma a yake sarki wanda ma'aikaci a cewa suka tsoro da ɗan kaji a an kare wannan mahaukacin ya taso da ya zo samu ɗan sai ya sake shi da bani sai shi kai ya ɗaure shi da bani sai ya sami ɗan ya ce wannan ƙarar da mutum ya gara bani da kuma tunza ya ba shi a sauke da ya an ce da ta da shi ko da ta shi ba sai ya ɗan kwaya babu an da ta dace da kika bayyana wannan an Allah ka gafarta mana abin da wannan yake nuna muku shine hadarin da ke cikin ku bar ƴaƴanku su zama ƴan kwaya ku bar ƴaƴanku zama cikin kwaya duk inda ake cikin kwaya ta'addanci sai ya yawa a wurin duk inda ake shaye-shaye ta'addanci sai ya yawa a wurin dan giya dan da zai abinci ba dan kwaya dan da zai abinci ba dan kokin dan da zai abinci ba dan wiwi dan da zai abinci ba a kaduna da muna tafsiri a kaduna da ala rama ake zuwa ake fara mun ala gafar kamala babban bala'i ya shigo garin nan mai shan kwaya matasa maza da mata akwai yan kwayan da yawan musulmai ne ta ana son addini amma za ga kwaya ta daskarar azumi suna amma ba sa sallah amma za su ne za su yi azumi sallah ba ba su sallah za su ta da safe har sai rana ta kusa da fara su tashi yayin da za a kira sallah ka yi brush ko ka yi ashiwaki ga lemo ga ne ga dan abin buɗe baki su kuma sun ƙulla wiwi ne sun aje laita ko kanun ashala a kusa da ƙullin wiwi suna jira a yi ne a kira sallah da shi za su buɗe baki ana yin kira sallah za su ne za su danka da kanta ana kira sallah za su danka da kanta su buka su fara tura da ina ku fara kira da sanarin samaniya ku ji hadarin kwaya azumi ya kai amma yana kai azumi da mai zai buɗe shi da ainihin wasan rihi ita ce abin da zai yi buɗe baki da shi wannan wani irin bala'i ne matasa suna kan addini an gaskara da ƙwaƙwalwarsu sanda aka yi rikici a garin kaduna an yi ba ya da sayi gaba da sunan jihadi haka da zai haka bane da sunan jihadi akwai waɗanda suka tare wani ana ce kai an da ne sai sai musulmi ya ce wallahi ni musulmi ne suka ce ƙarya kake ya ce da gaske musulmi ne sai daga cikin sai ka karanta ƙarya Allah ya sai musulmi ne mutum ya karanta ƙarya Allah sai ya kalli daya ya ce ya baba zai dai karanta ƙarya Allah ta tafiya da iya ba saboda ɗan ƙwaya ba zai iya zama ilimi ba ba zai iya karatu ba Bai iya amfani a cikin al'umma shi zama sa bala'i ne a cikin al'umma da haddasa ta'addanci sai Allah ka gafarta mana Allah ka tsare amma daga shan kwaya dole wanda gabar zamu Allah ya sa dai sakon da muka fara isarwa ai kuma ji da yawa kun shirya duk wanda ya shirya da yawa sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaje ne gore ta hanyar da ya Allahu akbar to eh, ba ta fiya kai ba shi kai ta jagora da ban gaban da shugaban ibada na tarayyar najeriya shugaban haɗin kan haɗin kuma na afirka da shi da kaduna fiye imam a doktor abdullahi yana da sa hanyar da ta zuwa zuwa an mai hanyar muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka na'am ba wai ya ce da ta ce yanzu ba da kusa muna tare da shugabannin ba a wannan wuri ku saurara da ji da zai kai a kasance a gaba kowa ya zauna inda yake subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta an karshe kawai ne ka assalamu alaikum wa rahmatullahi